assalamu alaikum wa rahmatullah ini ne naku abu ahmad yau ma na sake zuwa muku da wani sabon bayani wanda insha allahu zai amfane mu wato wannan bayani shine yaya za a yi ka samu kuɗi a facebook wanda wannan jawabin kowa zai so a ce ya san wannan hanya ɗin Najeriya alhamdulillahi mun shiga cikin sahun wa'anda Facebook ta aminta da ta fara biyan su kuɗi ta hanyar Facebook. Kwanaki da can wa'anda aka aminta gaba ɗaya Afirka da su samu kuɗi ta hanyar Facebook su ne ƙasar South Africa. To amma a ƙarshen watan sha ɗayan nan da ya gabata, kai kenan wata ɗaya da eh, kaɗan kenan ko in ce bai kai wata biyu da kaɗan ba. aka aminta da wa'annan kasashe da su shiga cikin sahun wa'anda za a biya su kuɗi a harkan facebook ƙasar nigeria da ghana da kenya so gaba ɗaya afirka ƙasashe hudu su ne wa'anda facebook za ta iya biyan su kuɗi za ka samu ana kallon bidiyoyin mutum a facebook ko kuma abin da yake yi a facebook sama da wani ka sami miliyan da kasa an kalli biyu sama da miliyan da kasa, amma ba a biyan shi ko sisi uh, kaga babu wani ci gaba amma yanzu alhamdulillah an samu mana daga cikin waɗanda za a biya amma ta wani hanya za a biya mu shine zamana muna da page a facebook ba account ba account daban group daban wanda aka yadda za a biya mu kuɗi ta wannan hanyar shine ya zama kana da page so daga yau idan baka da page a facebook ka buɗe ka buɗe page a facebook ya zama kuma kana da wa'insu sharuɗa da zaka cika wa'annan sharuɗin shine ya zama kana da like dubu goma kamar ka ce kana da followers kenan followers dubu goma za ka samu a facebook mutum ya kai dubu biyar ya cika ya koma ya zabge ya zabge ni ba san adadin su nawa ina zabge nawa ba saboda mutane suna cika kuma eh, ƙara ragewa mutane su ƙaruwa su cika to amma feji fa kawai mutane su su ta taruwa ba baka da matsala da su so shi kuma mutane za su su dinga yin like mutum ya like din page dinka ya ci gaba da bibiyan feji dinka kai kuma kana daura abubuwa to idan ya zama kana da feji sa'annan kuma ka daura bidiyon da kafin wata biyu ka kai musta wanda za a dinga biyan ka wannan kuɗi ɗin ya zama kana da views da aka kalla a cikin page ɗinka an kalli bidiyo dubu goma ma'ana views dubu goma eh, dubu talatin idan kana da views dubu talatin to shi kenan za ka iya ɗaura ko da bidiyo guda talatin ne a ce kowane bidiyo an kalla views dubu goma wancan ma dubu eh, wannan views din dubu daya wannan ma views din dubu eh, daya har ka hada ya kai views dubu talatin to wannan sadarwa ne zuwa ga 'yan uwa wanda kowa ya sani a najeriya ba kowa ya fi mu harkar facebook ba muna daga cikin waɗanda mun shiga harkar facebook mun yi katutu a ciki ko ta ina so lallai mu mai da hankalinmu yanzu mu koma zuwa ga page mu buɗe pages kowa ya zama yana da feji ka mai da ka yanzu in za ka yi dinga yin postin ka dinga postin a feji dinka kana ko da za ka yi sharing din shi ne zuwa eh, account ɗinka sai ka yi sharing har al'umma su saba da feji din naka wannan hanya ne wanda yake mai kyau in Allah ya kai musta wanda aka fara biyan ka kaga wannan alhamdulillah kana zaune daga gida kana samun wani abubuwa wannan kira ne zuwa ga yan uwa mu yanzu muka san wannan jawabin to ya kamata ku ah, mu zama muna daga cikin wa'anda muka fara rahota da wannan al'amarin sosai kun ga lokacin da facebook ya zo alhamdulillah mun shiga sosai kuma ta sa wannan hanyar mun yada mu sosai yadda muke bukata to page din ma mu use din shi ta sa, insha Allah a samu kaiwa ga abin da ake bukata mu shiga mazanmu da matanmu yaranmu da manyanmu kowa da kowa ya shiga yi wannan wannan wani sadarwa ne insha Allahu Allah ta'ala ya ba mu sa ya ba mu cin nasara wassalamu alaikum warahmatullahi